rundunar 'yan sandan jihar zamfara ta gabatar da wa'yansu mutane da ake tuhuma da aikata laifuka iri daban-daban kwamishinan 'yan sandan jihar zamfara cp show muhammad dalijan wanda ya gabatar da wayanda ake tuhumar a gamani manema labarai a harkar rundunar 'yan sanda da ke guso a jihar zamfara ya ce kamo wayanda ake tuhumar ya ce da ke nuna irin kokarin da 'yan sanda ke ci gaba da yi na tabbatar da dawowar zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar zamfara a nan muna da wasu mutane da muka kama su matan wasu manya-manyan barayi na zamfara da wani kuma shi wanda yake ya kira kansa likita amma ba likita ba ne akwai shi kuma wani anan ya kashe kakarsa saboda kubewa ya ji ya samu kubewa a gida ya ce yana son ya ci kubewa aka ce a ba za a bashi ba daga cikin wayanda kwamishina ya gabatar wanda lamarin shetara hankali al'umma a wurin shine lokacin da aka gabatar da wani a matsayin jami'in tsaro na hukumar civil defense mai mukamin asc2 mai kano sarkin tasha wanda aka kama shi dauke da tarin albarusai daga cikin su har da alburusan da ake halbin jirgin sama da miyagun kwayoyi da suka kunshi tabar wiwi da sauran miyagun kwayoyi da ke kan hayashi ta kai wa wa'annan kayayyaki a dabar barayi da ke yankin mada an kama ni da taba da albarusai zan kai bandit tun yaushe kake wannan sana'a sa wannan ne na farko Alburushin wani ne ya bani aminu musa ina yake aiki civil defense me mukamin sa mukamin mu guda da shi tun yaushe ya baka alburushin? za a kai shekara biyu zuwa uku Har ila yau, 'yan sandan sun cafke wani likitan bugi da ke kula da lafiyar 'yan ta'adda a cikin daji, wanda ya bayyana sunan shi Mamuda Makakare. Mamuda Makakare dai shine wanda aka bada rahoton cewa 'yan sanda a garin Anka sun kama shi da albarushi har kwara 441 tare da wa'yansu mata da ke kaya shi ta zuwa dabar tabarayin da ke can ƙauyen Makakare. To sai gashi bincike ya bayyana cewa Mamuda Makakare likitan bugi ne da ke kula da lafiyar 'yan ta'adda a cikin daji. lalle ni ina dan sai da magani lokacin da ba su da lahiya suna iya zuwa su sai magani gare ni ce a yi masu annura in 'ya'yansu ba su da lahiya sai a yi masu matan da aka kama tare da mamuda makakari mata ne na jigajigan manyan 'yan bindiga da ke cikin dazuka a jihar zamfara da kananan yaran su guda hudu wanda yanzu haka suke hannun 'yan sanda akwai matan bello kaura a ciki akwai wani matan wani babban barawo a anka da ake ce ma jiji jiji yana da barayi a ƙarƙashinsa kusan ɗari biyu da 250 bello kaura barayin da suke karkashin su sun kai 500 ga matan su nan mun kama su da albarushi a lokacin gabatar da wayanda ake tuhumar ga manema labarai wani lamari ya tada hankalin al'umma a wurin a daidai lokacin da kwamishinan 'yan sandan ya gabatar da wani matashi mai suna ashiru hadi daga garin ƙuran mota wanda ake tuhumar shi da kisan kakar shi wata ta haifi mahaifiyar shi saboda ta hana shi kabewa da ake amfani da ita wajen yin miya. Na shigo gidan mu ni na cin an ɗebe kabewa na ce a bani aka ce ba za a bani ba sai na tambaya ina aka same ta aka ce ba ta nan bayan gida sai na zagaya na iba. Da na zagaya na iba sai kakata ta zo ta anshe da ta anshe sai na ansa na yanka guda biyu ta ɗauke. Da shi ta takai ta ce ta dawo iwa ruwa sai na jiwa ta rijiya. Haka zalika kwamishinan 'yan sandan CP Shehu Muhammad Dalajan ya gabatar da wa'insu 'yan fashin daji guda biyu da suka kunshi Aminu Tsauni da kuma wani Salisu Hegen ɗan marke da ake tuhumar su da aikata ayyukan ta'addanci da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kwacen waya da dai sauran ayyukan ta'addanci da suke aikatawa wanda Salisu Hegen dan marke ya bayyana cewa shi babban yaro ne ga babban ɗan ta'addan nan da ke cikin daji da ake kira Hassan Naba Mamu wanda ke gudanar da ayyukan shi a dajin dan marke. Ce Hassan Naba Mamu. Wani irin bindiga yake baka? Yake ce. So nawa ana zuwa da kai aiki? kora shanu dai da yawa to kidnapping ho to biyu wannan mutum biyar aka dauka wannan kuma an dauki mutum hudu kwamishinan 'yan sandan jihar zamfara cp shehu muhammad dalajan ya bada tabbacin cewa rundunar 'yan sandan jihar zamfara ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen tabbatar da ta ci gaba da ayyukan dakile ayyukan ta'addanci a jihar zamfara domin tabbatar da dawowar kwanciyar hankali da zaman lafiya cikin jihar ƙarshen rahoton kenan abdulrazzaq bello kaura Sashen Hausa na Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.